hukumar zaɓe ta najeriya ta haƙiƙance kuma ta tabbatar cewa ba za ta canja matsayinta ba dangane da ƙin ba da sakamako na wucin gadi na zaɓen da aka yi a jihar anambra inda ta ce zaɓe zai zama tabbatacce idan aka kammala yin zaɓe a ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin na ashirin da hukumar zaɓe ta gudanar zaɓe a ciki ba tare da an samu sakamakon ɗaya daga cikin su ba rashin sakamakon zaɓen dai ya kasance ne saboda matsaloli barkatai da aka samu daga sace ƙuri'u sai rashin kada ƙuri'u na wasan ɗaruruwan masu zaɓe da dai sauransu Hajiya Amina Zakari, ɗaya daga cikin kwamishinonin zaɓe ta Najeriya a hukumar zaɓe, ta bayyana min cewa lallai babu hujja ma na a ta kiraye-kiraye cewar wai a soke wannan zaɓen baki ɗaya a sake yin wani sabo. Gaskiya babu hujjan a sake shi, saboda kaga an riga an tantance an fito da an samu ƙuri'i a wannan um, mazaɓin da ƙananan hukumomi ashirin. Guda ɗaya ce take da mushkila da kuma wurare kaɗan-kaɗan a sauran hukumomin guda goma. saboda haka in an ce a soke ai kaga ai tunanin ma sake shirin nan ai tunanin kuma kaga yan siyasa ne da na gaya muku muna mil ɗaya su suna mil biyar ai yanzu mun ba su kafa ne su je su sake wasu abubuwa saboda haka mu muna zaɓe ya yi kyau a ƙananan hukumomi ashirin ƙaramar hukuma ɗaya da aka samu mushkila wala Allah wa biya wala Allah an biya ne wala Allah kurin io e ɗin? Allah ya kaddaro zai yi sakarci yanzu dai yana wurin polis za mu ji bayanai bayanan za su fito to amma akwai masu tsoron cewa wannan kwaramniyar ta zaɓen da aka yi a nan bar kamar irin ta ce za a zo a yi zaɓe na 2015 kina ganin hakan ina ganin 'yan najeriya suna ci da zuci ake cewa ko zaɓe nawa muka yi tun da aka gama na 2011 mun yi ondo mun yi bayelsa mun yi kogi mun yi adamawa mun yi sokoto mun yi ƙananan zaɓe anan bura kaɗai za ta zamanto ta ce mun gaza kuma anambra abubuwan da muka yi building din an gaya muku ma ba wani dan kudu maso gabas da muka bari ya je zaben nan wai duk a dan a samu dai a kukulle yaran zabe yaran kasan yan university suna strike muna hada da yan university ba, ba nyc kaɗai muke using ba da basu ishe mu ba muna da security report kada ku je wannan jihar ku je wannan jihar haka muka je muka ɗebo yan nyc daga wata jiha muka kawo saboda haka aikin nan ba muna yin shi a duhu bane da security report da komai kuma yanzu inda mun je wannan jihar ba na so in mentioning yanzu ba 'yan observers aka gani na ƙarya ba sun taho daga taunan angle din za su shigo zaɓe aka kama su kuma suna nan su ma suna bayani ga sss saboda haka duk abin da hukumar zaɓe take suna gaba da mu saboda haka wani lokacin ba za mu bayyana muku abubuwan da muke ba mu kaɗai muke rike da shi don saboda kada su shiga gaban su bata mana aiki. Game da hujjojin soke wannan zaɓen kuwa ta dai dage cewa lallai yin adalci ne da kwatanta gaskiya ya sanya ba a ba da sakamakon zaɓe ba kuma aka ce tilas ne sai an sake zaɓe a ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin jihar domin a tabbatar da wanda ya yi wannan nasara ta zaɓen. Adalci, adalci, adalci. Saboda muna so wa sauran 'yan takara adalci wannan mutum dubu ɗari da sha uku da ba su samu sun yi zaɓe ba saboda wani rizin ko ɗaya ko kuma sun yi zaɓen an sace result ɗinsu muna so su koma su sake yi mu tabbatar mu tantance sannan mu faɗi wanda ya fito ya ci zaben nan. Hajiya Amina Zakar kenan ɗaya daga cikin kwamishinonin hukumar zaɓe ta Najeriya a tattauna da ne da ita a Abuja. A halin da ake ciki da hukumar ta zaɓe ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin Profesa Atahiru Jega za ta shirya wani lokaci da rana da za a sake wannan zaɓe a wannan ƙaramar hukumar da ta rage domin ta hakan ne kawai za a iya tabbatar da wanda ya lashe zaɓen gwamna a wannan jiha ta Anambra. umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya